take yan uwa matasa barka da haka shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin. Shiri ne wanda studio kalan kuke gabatar muku a kowane karshen mako. Masu gabatar muku da shirin a yau ni Fanta Shamsu tare da gora ta Rabi mai Kano ya ne Rabi. Lahiya alhamdulillah Fanta. Yan uwa matasa muna miƙa muku tafiyar gaisuwar mu fanta ba sha sai ka ce ruwa rabi <laughs> ba tar da bata lokaci ba rabi zamu fara da zancen wani tsari da ake ce matur da excellence wanda a cikin shi 'yan makaranta da suka fi kowanne kwarewa na kowace jiha za su kawo ziyara a nan babban birnin yamma shi kun takaitaccen rahoton mu za ya da mu jihar agadez inda za mu shi labarin wata kasuwa mai ci da daddare sai kun rufe filin mu da wasannin motsa shi Rabi kamar yadda na faɗa kowace shekara akan gayyato 'yan makaranta waɗanda suka fi duk sauran kwazo a nan babban birnin Yamai inda za su kwashe kusan sati ana ba su horo suna ziyartar kamfanoni da dai sauransu. Haka ake kiran da Tour d'Excellence kuma a bana sai karo na biyar kenan. Mai daukan rahoton namu Olivier Asogbavi za zanta da Rabi Arzika wadda ita ce kafa wannan tsarin bar mu shurare su mu ji. d'Excellence Stud Excellence wani tsari ne da muka girka don bunƙasa al'amuran kamfani. Bana shine karo na biyar. Ganin cewa an buɗa jami'o'i a cikin sauran jihohin ƙasa ya sa muka fitar da wannan tsarin na Tour Excellence don ba 'yan makarantar damar su san juna ko da ba su a cikin jiha ɗaya. Wannan zai nuna cewar tamkar suna makaranta guda ne. Shekaru biyar da muka girka wannan tsarin na Tour Excellence. Yau ina jin daɗi ganin cewa yara sun mai da hankali sosai don na nuna musu cewar idan sun yi ƙoƙari sosai za su kasance a cikin tsarin na a tour d'excellence a gani na nuna hazakar da yaran suka yi shi kaɗai ma wani ci gaba ne To hakan ya yi kyau rabi, amma ko kin san su waɗanda aka gayyata ya suke ganin lamarin? Ai fanta waka a bakin mai ita ta fi daɗi in ji malam Bahaushe. Bari in barki da wannan tsokacin da wannan ɗan makarantar da ya fito daga Cibir Dogon Duti, Bubakar Muhammad ya yi. Gaskiya na yi farin ciki kasancewa na a cikin fitattu da suka yi fice na ƙasar Nijar a fannin karatu. Gaskiya abun ya yi min daɗi, ya bani ƙwarin gwiwa. Ni a farko na yi tunanin duka waɗanda suka yi karatu don su zama ma'aikatan gwamnati ne amma ta dalilin wannan hanyar na gane ana iya yin abubuwa da dama sai dai mutane ba su sani ne ba kuma na yi abokani kullum muna gaisawa muna kokarin magance waɗansu matsaloli kuma na ziyarci birnin yamai da a da ban sanya mai ba ta dalilin wannan na san yamai na san manyan wurare na yamai Rabi har yanzu da bar dai mu tsaya fannin ba da ilimi duk da yake yanzu lokacin hutu ne. Amma kungiyar kwadagon 'yan makaranta wato ESN ta hanyar wani tsarin su a garin Gaya sun fara bada karatu wato kurde vakans a satin da ya gabata. Kuma abin ban sha'awar fanta shine duka masu bada wannan karatun 'yan garin Gaya ne. Bar ma ki ji rahoton da Fadal Alu ya haɗa mana. Makarantu biyu na birnin Gaya ke karɓar ɗaliban firamare da na sakandare domin darussan hutun shekara daga Litinin zuwa Juma'a daga karfe takwas na safe zuwa goma sha biyu na rana. wani tunani na ɗaliban jami'a na yankin da suke hutu su ma a cewar abubakar aliyu umaru sakatare jiran na ƙungiyar ta masu vakansu ɗin. a duka shekara ɗaliban jami'a a cikin yankunan su suna ƙoƙarin tattara ƙannan su ɗalibai na kwalaji da lise domin su amfana da sanin da suke da shi sannan da yin bita akan abubuwan da za su gani a cikin karatu na shekara mai zuwa kawai kuɗin rubutawa ne ɗalibi yake biya shika guda shi ma don mu samu abin sayan alli ne da ruwan sanyi ga mu masu koyar da su. Ɗalibai su ma suna nuna yabo da wannan dubara ta yannan su game da shiga gaba da za su samu a koma makaranta. Wanga koyarwa da ake muna ko da mun koma makaranta karatun zai koma mun ne kamar tunasarwa don mun riga mun gane Nesa da nishaɗi na yau da kullum waɗannan 'yan makaranta da ɗalibai sun ɗauki niyyar mai da hankali ga karatu kawai. Rabi a jihar Agadez matasa sun karkata akalarsu ga sayar da salular hannu sana'a da ke ba damar tun gashin kansu. suna gudanar da sana'ar da dare a gurin shakatawar da ake kira sultan ibrahim umaru kuma wannan wurin dai sun maida shi kasuwar dare ga rahoton musa mamman wasu matasa masu shekaru goma sha biyar da ashirin da biyar na da haifuwa suna haɗuwa a kowane marice domin sai da ko sayan salula a cikin wurare mara haske wasu zaune suna zukar shisha kadar adamu shi ya zo sayan salula karama bakin aljihunsa salula ta nuzo in sai kamar ta jika biyar haka ko shidda shi na nuzo ina ina diba ko na samu ko Allah ya samu kamar ta daidai kuɗi na an na samu he in sai saboda ta kira. Muhimman abokan ciniki su ne matasa da ba su da kuɗin shiga sosai ko kuma matafiya da za su wuce Algeria ko Libya a cewar wasu masu saidawa. To wannan yan yan saboda su talaka ne suke zuwa suna nan saboda na shago sun masa tsada. Amma nan wani ya yi dan aiki wani ya zo daga Alje wani ya zo daga Nigeria yana son kuɗi zai dan sira ta da rage. Akwai wanda za ka iya sayi ashirin akwai ta talatin akwai har da za ka sai har goma in ya so ka gaji ka biyu sama sai ka kama ana samun riba gaskiya. Hassan Umaru mai gyaran salula ne a kasuwar dare a cewar sa ya kware wajen fidda salula daga cikin kod da gyarawa. Eh gyaran waya ne aiki na. In waya ta samu matsala ko kuma ta shiga kod haka karama da babba ina gwada cirewa daidai wanda zan iya. In gyara ne kuma duk wata matsala inda zan iya ina gyarawa. koda da cewa kasuwar dare ta roci na bada zaɓi sosai na sayan wayoyin salula amma tana kasance kasancewa matattarar 'yan dafa ga matasan agadas. Yanzu kuma sai mu je filin namu na wasannin motsa jiki. Dan kwallon kafar kungiyar Barca Lionel Messi ya ƙara jaddada ra'ayin shi na kawo ƙarshen zaman shi a kungiyar a ranar talatar da ta gabata. Ta hakan ya kawo ƙarshen jita-jitar da aka yi ta yadawa a kai in shi jaridar Associated Press. An karɓo daga wani makusancin kungiyar lauyoyin 'yan wasan kwallon kafa sun tura ma kungiyar sakon na fitar shi. Duka da ita kungiyar tana ganin kwantaragen nasu ba zai kawo ƙarshe ba sai bayan ranar talatin ga watan shida na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Kam Rabi da kir in ba wata guguwa guguwa za ta sha a nan ba don ban san ko masu tsara gasar La Liga za su ƙara yarda da yin wani rashi ba bayan tun farko Neymar da Cristiano sun gushi gasar tasu. Gaskiya. 'yan uwa matasa na muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel